نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين يا kai wannan manzo za mu baka mafi kyan labarurruka saboda gaskiyar labarin da kyan lafuzzansa da fasaharsa ta hanyar saukar maka da wannan alkur'ani duk da ka kasance kafin a saukar da shi cikin masu rafkana dangane da wannan labari baka da iliminsa.